'Yan ƙasar Nijar sun tuno wani bidiyo wanda Idris Madaki ya fito ya bayyana yadda za a shawo kan matsalolin da suke a cikin kasar Nijar, wanda a yau dinnan suka dora a gidan tibin su haɗe da karin bayani a kai wajen ganin cewa Idris Madaki yanzu ya zama shahararren dan ta'adda a cikin ƙasar ta Nijar. Wanda yake kira kuma ga 'yan ƙasa akan cewa wai a dawo a zama tsintsiya maɗaurin kiɗe domin ceto Nijar wanda kuma yake yakar gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar din. To menene dalilin sa na yin haka? To kafin dai mu je cikin labaran tsinin gadan-gadan masu mu ne da kullum. Ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa AMD TV Hausa. Wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran. Ile babu shakka Idris Madaki mun ga wani bidiyo na shi wanda yake kira ga su kansu al'ummar ƙasar Nijar din akan cewa lallai su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin ko turawa ba san ƙasar Nijar suke ba amma menene riba su na rashin son ƙasar Nijar din. ya bayyana ya ce arzikin ƙasar Nijar ɗin suke hange tare da irin abubuwan da za su cimma. Wannan shine dalilin abin da ya sa suke hangen ganin cewa gwara sun lalata ƙasar Nijar da dukkanin wani abu domin su zo su kwashi arzikin kasar ba tare da wani ya sa masu ido ba akan abubuwan da za su aiwatar a cikin ƙasar Nijar din Wanda akan hakan suke ganin cewa shine dalilin suna addabawa ƙasar Nijar din da bullo masu ta cikin gida. wanda har ya kira wannan babbar kungiyar ta siriyawo wato dai kungiyar Ecos ya yi danganta ta da cewa ita ma tana da alaka da makarkashiyar da ake shiryawa ita kanta kasar nijar din to menene abin da dan kasa ya kamata ya yi dan kasa ya kamata a ce ya zama mai kishin kasarsa wannan dai irin bidiyoyin dakin ne na baya wanda kuma a yanzu madakin in zai saki bidiyo sai dai ya ce mun kalubalanci kasar nijar da kuma gwamnatin kasar nijar ya za a yi mai kishin kasa asalin dan kasa masoyin kasa ya dawo wannan irin wannan yanayi wanda a yanzu haka suke kai hare-hare ƙasar Nijar ɗin suna kashe sojoji haɗe ma da farar hula a cikin ƙasar Nijar ɗin lalle akwai ayar tambaya a dangane da komawar shi kansa Idris Madakin yararren ɗan ta'adda wanda yanzu shine yake jagorantar 'yan ta'adda wajen ganin cewa an yaƙi ƙasar Nijar. Dama kuma tun da farko masu iya magana suna cewa da ɗan gari akan yaƙi gari ma'ana dai da ɗan gari akan ci gari to lallai babu shakka ma daki yanzu da ya koma a ƙungiyar ta'addanci ya zama rudani ga al'ummar Nijar wanda suke ta addu'a wajen ganin cewa ya dawo ya shiryu ko kuma dai an ga bayansa a wani artabin da sojoji za su yi da su. wanda yanzu haka suna ganin cewa lalle sai an gano ina ne wacce irin hanya za a bi domin a dawo da madakin hanya saboda irin abubuwan da yake aikatawa sun sha bamban da yanayin tunani da hankali to masu mu na yau da kullum dai duka duka dai wannan kenan shine rahoton da muke dauke da shi yau akan Idris Madaki da kuma yadda ya kasance na gari yanzu ya zama na banza da kuma irin abubuwan da yake aiwatarwa da kasar Nijar na sanadiyar shigewar ta hadira da dama sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking jaka amd tv hausa ne kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kama ku labaran